Sunanta Sharifato Aliyu Abdu mai halayar neman sanin komi da bangon salula ke jan hankalinta sosai har kuma da na kwamfuta tun tana yar karama. Farkon taba waɗannan na'urori ya zo mata cikin sauki. Tun ina yar kankanuwa nake shawara kayan na'ura kamar su wayoyin hannu, na'ura mai kwakwalwa ina da kunkunto kansu sai gashi mahaifiyata na aiki a wannan fannin abun yana bani shawa tana fatan ta ga yarta ta bi sahunta da na samu digiri na bak da na je jami'a sai na zaɓi fannin karanta na'ura mai kwakwalwa wadda kuma ta kasance fannin ne da ake karantawa a ƙasar Algeria. Bayan samun bakaloriya fannin kimiyya bangaren Serise shekara ta da bakwai ta samu kuɗin karatu zuwa Algeria inda ta karance fasa'ar gyaran kwamfuta zaɓin da iyayenta suka girmama. Ranar da na zaɓi karanta fannin na'ura mai kwakwalwa 'yan gidanmu sun yaba tunda sun yarda da ni kowa ya bani ƙwarin gwiwa an banda wasu ɗaya-ɗayan abu kaina da ke ganin cikin na'ura gyara ne kawai alhali ko ba gyara ba ne kadai sannin yadda na'urar take shi kan shi wani fanni ne mai mahimmanci a yau mai shekaru 21 sharifatu na bunƙasa wata mahajjar salula da ke kula da adonan kayayyaki na yin takardun sayan kayayyaki da biyan kuɗi kai tsaye na haɗu da wani abokin aiki da ya bani shawarar girka wata majiya da za ta kiyaye min takarduna na ciniki sai na samu wata dubara da za ta tsare mini sirrina na malakanin kulawa da sirri da takardun ciniki ta hanya ce ta ma abokin ciniki takarda take yanke haka zalika wata dama ce da kake iya odar kaya da kuma gabatar da su ga abokan ciniki labiri ita ce kanwar sharifa tana alfahari da yarta koda da farko ba ta yi imani da hanyar da ta ɗauka ba masu yar uwata tun tana karamata tana da sha'awar fasaha ta musamman ina cewa in dai ta ci gaba cikin wannan hanya hanya saboda tana iya mace ba za ta samu makoma mai kyau ba amma yau in na ganta ina sha'awar sosai dan ta cika burinta wannan shekara sharifatu tana dukufa kan shirye-shiryen digirin bachelor ɗinta kuma tana da shiri na kafa wani kamfaninta domin karfafa kwarewarta tare da sauran 'yan mata masu shawarar kimiyya da fasaha.